This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyya muryar Arewa. za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma din dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Salihu Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan hantsin. ana jiran a ga salon manufofin harkokin waje na gwamnatin buhari fatanmu shi a ce an yi auren zobe najeriya da gwamnatin amurka saboda to a bi mu a ji dalili sannan wai shin pdp za ta iya zaman adawa kuwa a jam'iyyance pdp na nan daram kuma za ta ba da adawa irin yadda ba a taɓa yi ba a ƙasar nan kuma kamar kowace ranar litini salihu garba na tafa da shirin da rashin tayi inda a yau zai dubi yadda 'yan china ke babakere a kasuwannin najeriya tamkar babu hukuma amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya tukuna ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar jiya lahadi cewa 'yan tawayen huti na ƙasar yemen suna tsare da wasu amurkawa 'yan tawayen hutun su ne suka hamɓarar da gwamnatin yemen da ke samun goyon bayan gwamnatin amurka har yanzu 'yan hutun suna ci gaba da fafitikar neman samun cikakken iko a kan ƙasar da ta fi kowace ƙasar laraba talauci a duniya wata jarida da washington post ta ruwaito cewa ana tsare da 'yan amurka hudu a sana babban birnin yemen kuma duk ƙoƙarin da amurka ta yi na samun sako su ya tura to sai dai jaridar ta ce babu jami'in gwamnatin amurka cikin waɗanda ake tsare da su ana kyauta da zaton uku cikinsu ma'aikatan wasu kamfanoni ne da ke zaman kansu yayin da na hudun ba san aikin da yake yi ba yana da fasfo ɗin zaman ɗan amurka da kuma fasfo ɗin zaman ɗan yemen wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce muna ƙoƙarin samun sakosu amma jami'in ya ƙi ƙara bayani a kansu ko bayyana sunayen su mutanen uku hudun da ake tsare da su kawo yanzu dai saudiya na ci gaba da kai hare ta jiragen sama tare da taimakon leƙen asirin ƙasar amurka Hukumar leƙen asiri ta na'urori ko NSA a taƙaice ta rasa ikon tattara bayanan hirar tarho ta mutane bayan da Majalisar Dattawan Amurka ta kasa cimma maslaha akan ƙara wa hukumar wa'adi tun shekarar 2001 hukumar ta samu ikon sauraron hirar mutane ta wayar tarho bayan harin satumban na waccan shekarar da 'yan ta'adda suka kai kan ƙasar wannan shirin na tattara bayanan hirar mutane ta wayar tarho tare da wato tare da sanin lambobin tarho da ranakun da aka yi hirar da tsawon hirar domin gano 'yan ta'adda ya jawo fushin jama'a mutane na zargin cewa yin hakan ya keta haƙƙinsu na samun sirri wata sabuwar dokar da majalisar wakilai ta kafa za ta ba hukumar damar neman bayanai daga kamfanonin tarho akan duk wanda ake zaton yana da wata kullalliya amma ba, ba wato ba bayani kan kowa da kowa ba ita dai majalisar dattawan ba ta amince da dokar ba kafin ta kawo ƙarshe a daren jiya lahadi amma tana iya sabunta wannan makon nan to kada dai a sha'afa labaran na zuwa maku da kanan sashen hausa na amurka a india mutane na jiran faduwar ruwan saman nan da aka saba gani a kasar ka wanda yake saukowa kamar da bakin kwarya yayin da mugun zafin da ya addabi kasar ya hallaka mutane fiye da dubu biyu da biyu. ruwan sama da tsawa da aka yi a kudancin kasar jiya lahadi ya dan sassauta zafin da kasar ke fuskanta amma jami'an gwamnati sun ce ana iya ci gaba da samun zafi na wasu 'yan kwanaki a jihohin andhra pradesh da talangana wuraren da zafin ya fi kamari a yanayin zafi da ake aunawa yakan kai awon 113 ko kuma 116 na ma'aunin fahrenheit a jihohin biyu mutane 146 ah, sun sake mutuwa a jihar andhra pradesh a ranar asabar lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka rasa rayukansu 636 ana ketata zaton cewa za a fara ruwan sama gadangadan wannan mako a kudancin ƙasar da zai kawo ni'ima ah, sannu a hankali kuma ruwan zai kai arewacin ƙasar ah, ruwan saman zai ɗauke a watan satumba. kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar masar ta yanke hukuncin ɗauri ma wata sanannar lauya kuma 'yar fafutukar kare haƙƙin bul'adama mai suna mahinnur el misri ita da wasu mutane biyu a gidan yari na tsawon watanni 15, a kan laifin kaiwa caji ofis hari el misri ta kwala ihu cikin kotun sa'ilin da aka bayyana hukuncin a alexandria da farko dai an ba su ɗaurin shekaru biyu ne amma bayan da suka nemi ahuwa aka ƙi sai kuma daga bisani aka mayar da ɗaurin watanni sha biyar a cikin shekarar 2013 ne dai ita el misiri ta ziyarci caji ofis ɗin na alexandria domin duba wani lauya da ake tsare da shi a caji ofis ɗin sai jami'in da ke aiki a wannan lokacin ya zarge ta da ƙoƙarin wa caji ofis ɗin hari sai dai magoya bayanta da suka yi da fifi bakin kotun a alexandria sun yi tir da wannan hukuncin kuma suka ce akwai fa siyasa ciki a halin da ake labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to bari mu fara yada zango a babban birnin tarayyar najeriya abuja inda wakilinmu hassan mai maina kaina ke tafa da rahoto kan yadda ake fatan manufofin harkokin wajen najeriya za ta kasance a gwamnatin buhari A halin da ake ciki, Amurka na shirye-shiryen turo ƙwararru da za su horar da dakarun Najeriya musamman wajen yaƙi da ta'addanci. Ambasada Yaro Yusuf Mamman tsohon jakadan Najeriya ne a ƙasar Spain da fadar Vatican. Muna godiya musamman ƙasa Amurka da ƙasashen tare Turai da kuma ƙasashen Afirka musamman African Union da kuma ECOWAS. Fatanmu shine a ce an yi auren zobe Najeriya da gwamnatin Amurka. saboda amurka sun kawo gudunmuwa domin kokarin fitar da yaran nan yan matan na chibok musamman ma a horar da jami'an sojoji to sai ya zamanto duk abin da ake yi idan aka kawo harkar tsaro kuma aka kawo siyasa ba ta tafiya daya fatan mu shine anan amurka kawancen da ake da shi na duniya su zo su taimaka a najeriya da musamman ma gwamnati president buhari domin samun nasarar an samu 'yan matanan na bok. in za a iya tunawa dangantakar amurka da najeriya a baya ta yi tsami bisa yadda amurkan ke zargin dakarun najeriya da danna haƙƙin bil'adama a faɗin da suke yi da 'yan tada kayar baya a shiyar arewa maso gabas shi ma jakadan ƙasar kanada a nan najeriya ambasada henry da ya gaya min cewar ƙasarsa za ta yi aiki tare da najeriya uh, muna fatan yin aiki tare da buhari don ƙarfa dangantakar mu kana mu inganta alakar tattalin arziki sannan mu aiki tare wajen sha'anin tsaro zaman lafiya a afirka Afirka da ma duniya baki daya. Shi ma Prime Minister Birtaniya Mr. David Cameron ya turo sakataren harkokin wajen kasar sa Philip Hammond dauke da wata dogoro sika inda yake taya Muhammadu Buhari murna inda ya nemi shugaba Buhari da ya zayyana dalla-dalla irin bukatun da Najeriya ke son Birtaniya ta yi mata. Abu Zaid Asma na dan gososo wani babban dan jaridar kasar Nijar ne. Ka gani kenan wannan zaben da aka yi Buhari kowa gani yake insha Allahu yanzu za a samu wani kyau sannan kuma kamar sanin kowa ne yanzu ka gani Najeriya da kasashen Afirka ko ina ya kamata a ce shi shugaban kasa a kwanga sabo Buhari a ba goyon baya saboda na ce maka Najeriya babban kasa wadda take wato duk yan Afirka sun zo da ido bisa kanta saboda wani shugaban kasa idan aka naɗa ko kuma za a rantsar da shi ba duka shugabannin kasa ke zawa ba amma kowa ya gani wato daga kowane bangare na duniya da an da Buhari kowa da kowa ya zo eh shugabannin kasa wadanda ma ba tsammanin zo sai da an ga su zo wurin. Waɗannan abubuwa dai masu yarki na ganin cewar na iya haskaka sabuwar hulɗar dangantaka ta diplomasiya tsakanin Najeriya da ƙasashen waje. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Hassan karka yi nisa, amma kafin nan a ɗan saurari wannan waƙa ta jinjina mu iyaye da yake yau take ranar su. a gaishe ki. To ganin yadda 'yan jam'iyyar PDP suka daɗe suna mulki a Najeriya, wasu na ganin idan suka ɗanɗana adawa ba za su jure ba. Don haka wakilinmu a Abuja Hassan Maina kaina ya bincika ya ga abin da wannan al'amari ke fuskantar wato wannan jam'iyyar da yadda ake ta kace nake cikin jam'iyyar a daidai lokacin da ake sauraron ganin yadda za su yi adawar. sunana sanata abubakar ya rayuwa za ta kasance bayan babu gwamnati kana nufi ga yan pdp a jam'iyyance pdp na nan daram kuma za ta ba da adawa irin yanda ba a taba yi ba a kasan nan saboda mu za mu yi bisa ga ka'ida bisa ga mutunci bisa ga tabbatar da cewa gwamnati gwamnati ne na kowa fatan mu shine 2019 Allah ya sake mayar mana da mulki sanata abubakar gire kenan na jam'iyyar pdp a najeriya ke jaddada cewar sun shirya tsaf don yin adawa a ƙarƙashin mulkin jam'iyyar apc sai dai kuma a daidai lokacin da LPDP ke shiryawa adawar bisa ga dukkan alamu jam'iyyar tasu ta shiga rudani. Chief Tony Ali da ada ke zaman shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar PDP ya yi murabus a 'yan kwanakin nan kuma ya ce ya yi hakan ne da nufin baiwa Goodluck Jonathan damar ɗarewa bisa kan wannan mukami. Amma daga bisani Dr. Goodluck Jonathan ya ce baya so. Dr. Umar Ardo wani jigo a jam'iyyar PDP ne da tun farko ya yi adawa da yin takarar Dr. Goodluck din kuma suka yi ta tafka shari'a har zuwa kotun kolin Najeriya. Ba shi da aka yi ba an ba shi don Allah da annabi ba ne. Shi tsohon chairman na DOT wato Chiptoniya Nemi baya son bari wannan kujera. Kuma kowa ya sani Chiptoniya Nemi shi ne chief advisor na presidential campaign wanda aka je aka faɗi za. Babu yadda za a yi a ce national chairman na jam'iyya ya bari kujeran shi kadan shi Chiptoniya Nemi bai bari kujeran shi ba. Don shi ne chief advisor ɗin campaign na shi shugaba Jonathan. Don haka ba son bari amma sai aka nuna mishi dole ne fa bari. Da irin girman kanshi yana ganin in ya fari babu wani wanda ya kai shi wanda zai ɗauki kujerar shi sai dai tsohon shugaban kasa. Shi Jonathan kasan lallai ya faɗi a shugaban na ce ya faɗi wato bai gudanar da muke kasan nan da kyau ba. Wato shi failure babu wuta babu ruwa babu mai babu security an bar 60 billion bashi a kai ko ina a birkice sannan ya zo ya ce wai ya zo ya karbi daga farko ya kujera da amintatu Ai kasan shi da kanshi ya san haka ko ba ko babu ko babu tsoro a kunya. Dr. Umar eh. masu lura da al'amuran siyasa suna ganin cewa yanzu kamar jam'iyyar PDP a Najeriya ta shiga rudani. A matsayin kana dan PDP wannan magana gaskiya ne? A amma PDP ta shiga rudani ai tun sa'ilin da PDP ta ce ba ta da wani dan takara sai Jonathan. Ai tun nan PDP ta shiga rudani amma ba ya PDP ta shiga rudani ba. Kuma waye ya fara maganan waye ta Jonathan kada zai tsaya zabe Toniya ne ne. Don haka babu yadda za a yi kai ne zauna cikin jam'iyyar nan. So rudani kan ba yawa ka soma ba. rani da dadewa filin Dokta Umar Ardo kenan. Buhari Bello Jega malamin kimiyyar siyasa ne a jami'ar Abuja. To kuma in kaduna lokacin da Ari Obasanjo ya sauka lalle wannan kujera an bashi ne saboda an ce sai wanda ya tsohon shugaban kasa ko wani abu to kuma sai gashi wannan tsohon shugaban kasa bai karbi wannan abun ba ya nuna cewa kaga har yanzu yana yana jin zafin abin da ya same shi sannan kuma baya da wani kwarjini ko kuma wani karfi wanda zai iya tafiyar wannan jam'iyya tunda ba su da sama kuma babu wani abin da za a raba sannan kuma ita dama jam'iyyar lallai ita abin da yake ciyar da ita shine abubuwan da take raba malu Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Najeriya Aka yake kuma a gaida Hassan yanzu kuma bari in dan za ku gefe Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Ba za ne min kuɗinka. kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanyar. Da rashin ta yi akan bar arha, jama'a mu da sake saduwa a filin namu. Shalu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo maku shirin da rashin ta yi. Yau shirin zai mai da hankali ne akan 'yan China da suke yi wa harkokin kasuwancin Najeriya shishigi kamar ƙasar bata da gwamnati ko nata tsarin. Ku ji abin da ke faruwa. wacce musiba ce ta kunno mana cikin wannan sana'a ta mu fasahar mu muka samu baki suna amfani da ita twice yan china ne fasahar da muke yi muke rina kaya muke sayarwa muke rina mutane kaya a kasuwa ita suke sata sai su je su kai can garin su sai su kaya shi a rane maimakon su ban mana farar shaddar da suke kawo mana muke yi da chemicals din duk a gurin su muke siya to amma sai su je can su rina su kawo na hukumar kwastan ta najeriya a ƙarƙashin jagorancin abdullahi diko inde ta yi nasarar kai samame a waɗansu manyan shaguna da ke birnin kano da kewaye wanda waɗanda 'yan china aka ce su ke da shi kuma ya kunshi atamfa atamfa wadda kuɗinta ya haura naira miliyan dubu hudu wanda ake ganin cewar ba ƙaramin illa yake wa tattalin arziki na najeriya ba idan akwai shari'a ko dokoki me suka ce risa audu bulama a cikin firarsa da wakilinmu a mahmud ibrahim kwari ya yi fashin baki barista audu bulama bukarti akwai batun nan na maganar ta kaddama tsakanin masu harkar rina kampala da shada da wagan bari a kano a hannu guda kuma da mutanen china sannan a ɗaya hannun akwai batun da aka samu kai na customs sun zo an ce sun rufe wasu sto-sto ko ma'ajiyar kayayyaki na atamfofi da sauran tufafi cewa sun kama a cikin kano waɗannan da su ne batutuwan da muke so mai magana da su ta mahanga irin ta shari'a musamman shari'a ta kasuwanci kuma da akwai dokoki kuma na ƙasa da ƙasa da sauransu wai yaya batutuwan nan ya kamata su kasance ne su masu rini suna cewa fa an musu satar fasaha sannan kuma su mutanen china ana ganin cewa ai neman kuɗi ne yanzu wannan globalization ɗin da ake kira da sauransu za ya baka dama ka je ko ina ne ka nemi kuɗi kai kasuwanci ai kasuwanci da kai ta fuskar shari'a wai ya abubuwan da suke ne to ta fuskar shari'a malam mahmud waɗannan maganganu da ka ɗago wato suna da wato za a iya raba su wajen kashi biyar ne abu na farko dai shine kashi na farko wato maganar ah, kamar satar fasaha da kuma tsawwala farashin wato sinadarin aiki ko sinadaran aiki da su 'yan china suke kawo 'yan nan da kuma bata wato kamar ingancin shaddad da suke kawo musu da suke zargin cewa sun yi abu na farko dai satar fasaha in dai an yi rajistar ta haramun ne a ƙarƙashin wato patent and designs act wadda doka ce a nigeria wadda take karewa duk wani mai fasaha fasaharsa saboda haka in dai marinan nan sun wato rajistar fasaharsu su to haramun ne a ce an sace ta abu na biyu ko da ba su yi rajista ba idan ka ɗau fasaha su kuma ka tafi da ita ƙasarka ka sabanta ta ko kuma ka yi modernizing to kuma bai kamata a ce ka ɓata mata wato ka ɓata musu kyan ko kuma ingancin sinadaran da kake sayar musu ka kuma rage ingancin shaddar da kake kawo musu saboda in suka zo su kasa yin rinin yadda ya dace ba in kai haka ka ci karo da dokar da muke kira consumer protection council act wadda doka ce ita kuma mai kare masu siyan kaya suna amfani da shi to kaga kenan wannan abu na farko abu na biyu wato ana zargin su mutanen china da kawo kaya wato eh, tufa masu yawa wanda ana ma zargin cewa yanzu iya waɗanda suke a nan kano za su ɗebi ma watanni ko ma shekara guda ba a gama sai da su ba wannan kuma ya ci karo da dokokin da mu muke kira a nan najeriya anti-dumping laws wanda dokoki ne da suka hana wani ya kawo waɗansu kaya masu yawa wato uh, wata ƙasa ta duniya ya kai kaya masu yawa wata ƙasa ta duniya ya ajiye wannan kaya wato yana siyarwa a hankali ta yadda wannan zai karya farashin kaya na gida na wannan guri uh, ko kuma wannan ƙasa. kaga kenan kashi na biyu na wannan magana shine abin da 'yan china suke na kawo kaya masu yawa su ajiye a nan kano da sauran gurare irin su lagos don naga 'yan lagos masu na ta kuka akan wannan ya ci karo da dokokin da suke hana irin wannan safara da kaya masu yawa na nigeria wato anti-dumping laws na nigeria abu na uku ko da an baka dama ka shigo da waɗannan kaya wato ka shigo wato dan wata ƙasa ya shigo ya yi kasuwanci a nigeria to akwai abubuwan da ake kira contraband products wato kamar waɗansu kayayyaki ne da doka ta haramta shigowa da su najeriya kuma ɗaya daga cikinsu tufa musamman a tamfofi da shaddoji suna a ciki kaga kenan wannan abu da 'yan china suke na kawo waɗannan kaya kuma su kawo su jibgi su ajiye ya ci karo da wannan wato doka ta customs ɗin da ake kira contraband law kuma abin da nake tunani wato contraband products kuma abin da nake tunani su 'yan custom ɗin ganin abin da ya faru na wato karya wannan dokoki na kawo kayan da suka haramtattun kayayyaki cikin najeriya shi yasa suka je suka rufe wajen wato ajiye kayan 'yan china kuma suka kama waɗansu daga cikinsu mm, to amma abin da mutane ke tambaya shine me ya hana su jami'an kwastam tara waɗannan kayayyaki tun da dai mai yiwa ta ruwa aka kawo su ko ta jirgin sama ko ta sauran bodoji kuma dukkanin waɗannan wuraren jami'an suna nan me ya hana su kama waɗannan kayayyaki har sai da suka zo gunda za a aje su to ba za dai ka iya cewa da wato bisa ta'akidi cewa ga abin da ya hana a kama ba amma dai abin da ya fito fili wanda da yawa daga cikin sun daɗe suna kuka a kai shine wato harkar cin hanci da rashawa da ta ɓata harkokin ƙasar nan in ka je jami'an tsaron sauran ƙasashe suna riƙe mutuncinsu kuma suna da kishin ƙasarsu ta yadda idan ka zo ko da za ka ba su wani abu wato mai kauri ba za su yadda ka shiga cikin ƙasarsu da abin da wato ya ci karo da wato abin da 'yan kasar suke bukata ko kuma dokokin ƙasarsu ba karamin misali nan kasar Nijar ma ba za ka iya abin da kake a Najeriya ba amma a Najeriya mun san cewa abin ma da bai taka kara ya karya ban aka ba ma'aikatanmu za ka ga sun bar waɗannan kaya sun shigo ko 'yan Najeriya su kawo su da kansu ko kuma waɗanda ba 'yan Najeriya ba kaga ka iya cewa la'alla wannan harka ce ta cin hanci da rashawa ta sa aka shigo da kayayyakin har aka zo kuma yanzu ana kukan cewa an shigo da kayayyakin bayan an ma kusa makara ka lissafo dokoki da suka haramta a yi wasu abubuwa musamman su 'yan china da aka gano yanzu suna yi misali wanda suka kare dokokin kasa to amma kuma akwai dokokin kasa da kasa da suka ba da dama a yi cinikayya ka je ko ina ne kai cinikayya da mutanen kasar misali an da tsarin da ake kira globalization kana ganin wannan bai ishe su wato a matsayin hujja ko madogara su yi abin da suke ba game da sha'anin kasuwanci? kamar yadda ka ce akwai tsarin amurka ko kuma dokoki na kasa da kasa bayan globalization akwai principles ɗin da ake kira world trade organization principles wadda kungiyar cinikayya ta duniya ta ƙirƙire su kuma kasashe suka sa hannu akan sun yadda da su kamar a ciki akwai irin su national treatment principle wanda yake cewa idan ɗan wata kasa ya zo ƙasar ka zai kasuwanci to dole ne ka dauke shi tamkar ɗan ƙasar ka duk abin da kai wani ɗan ƙasar ka na cin na samun wato gajiyar wani abu shi ma sai ka masa duk abin da kai na kawarwa dan ƙasar ka da wata matsala shi ma sai ka kawo mai bayan wannan akwai most favored nation treatment principle akwai principles da yawa sai dai bayan duk waɗannan principles ɗin kasashen da masu wato masu ci gaba na yanzu ko kuma under developed countries waɗanda ba su ci ba sai suka fahimci cewa wannan tsari na World Trade Organization ya cutar da su saboda yanzu in ka ce ɗan kasuwar Amurka ko ɗan kasuwar Ingila da ɗan kasuwar Germany daidai suke da ɗan kasuwar nigeria bayan ya su waɗancan sun fi na nigeria ƙarfin tattalin arziki sun fi shi dabara sun fi shi wayo sun fi shi alkinta dukiya daga ƙarshe ka cuci na najeriya ne saboda haka suka je suka yi ta matsawa har aka yi wani sabon tsari special and differential treatment principle wanda shi wannan special and differential treatment principle ya ce duka dokokin nan na world trade organization a ci gaba da amfani da su amma ƙasar da bata ci gaba ba ko kuma ƙasa mai ci gaba yanzu tana da 'yancin ta ɗau waɗansu matakai da za su kare wato masana'antunta da 'yan ƙasanta na cikin gida saboda haka za ka iya amfani in ka yi amfani da wannan ka iya cewa abubuwan dokokin da najeriya ta kano waɗannan abubuwa ya dace da wato tsarin world trade organization wanda ake da shi a yanzu jama'a kaɗan kenan mako mai zuwa idan allah ya kai mu barisa bulama zai ci gaba da yin bayani a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu musamman bakonmu barisa audu bulama da mahmud ibrahim kwari ne salo garba ke muku fatan alheri To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOA mai magana Yarba Ibrahim da Masawa Azai. ina jinjina wa shugaban ƙasa. Muhammadu Buhari wallahi bawan Allah nan tun daga yanzu mun fara ganin canji Najeriya ta fara dawa hayyacinta wasu wasu guraren wutar lantarki tun da bawan Allah na hau ba taba dauke musu ba har yanzu hmm, gashi ya fara wadata wannan bawan Allah babu abun da ya kamata mu 'yan Najeriya mu sashi mu ƙara sashi a cikin addu'a ta alheri wannan iko da ya karba ubangiji Allah ya taimake shi abin da muke tunanin zai yi mana alheri ya faɗa sunana Amadu Abacha Macina hakika sabon shugaban kasar mai najeriya muhammadu buhari yana da manyan kalubale a cikin gwamnatinsa kamar matsalar taɓarɓarewar tsaro da cin hanci da rashawa da samar wa matasa ayyukan yi da kuma matsalar wutar lantarki amma duk da haka mu jama'an najeriya muna kyautata tsammanin insha allahu allah ubangiji zai bashi bashi nasarar magance wannan kalubale da ya addabi kasar mu najeriya ya hana ta samun ci gaba suna na babba haruna bajogu karamar hukumar fulaka da jihar wande. muryar amurka a zahiri dai kyakkyawar shaidar da al'umma suka yi wa ganar buhari shine ya sa al'umma suka zaɓe shi da zimmar ya jagorance su ganin yadda ya rike mukamai da dama ba tare da ana zarginsa da aikata wuru-wuru ko kuma satar dukiyan talakawa ba don haka mu ma shi ya sa muke shawartar sa da cewa ya zaɓi nagartattu mashawarta domin tafiya da su a wannan gwamnati taka domin a gudu tare a tsira tare. Suna na alhaji ali daga bishuwa jihar yobe a wannan sabon shiri da sabuwar gwamnatin mai girma shugaban kasa alhaji muhammadu buhari na yaki da cin hanci to abu ne abin ayaba ne kwarai da gaske kuma ni ina goyon bayan wannan shiri dan na lura cewa babu yadda za a yi wata ƙasa ko wata al'umma su samu ci gaba matuƙar akwai cin hanci dole ne sai an daƙile cin hanci da rashawa a ƙasa doka ta dawo ta yi aiki a hana cin hanci a bar kotuna su dinga shari'a na gaskiya ta adalci Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma. Jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. yana so in yi kira ga dukkan dalalan man fetur a najeriya don allah don annabi su ji tsoron allah su taimaka su kai nan sako da languna inda aka tura su domin talakawan najeriya su samu sauki to yanzu kuma ga salihu garba ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. bankunan birtaniya guda biyu sun fara kaddamar da nasu binciken cikin gida akan yadda kudin cin hanci da ake zargin wasu manyan jami'an hukumar kwallon kafa ta duniya ko fifa suka shiga bankunansu bankunan barclays bank da chartered standard da standard charter suna cikin bankunan da mahukuntan amurka suka ambata matsayin bankunan da jami'an fifa su goma sha hudu suka yi amfani da su wurin ɓoye kudin cin hanci da suka karɓa ana zargin jami'an da karɓar na goro da ya kai dalar amurka miliyan 150 saboda ba da kwangila da kuma baiwa kasashe damar shirya wasan ƙwallon kafa na duniya kawo yanzu dai babu bankin da aka zarga da laifi To, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Salihu Garba wanda ya tani gabatar da shirin da CD wanda ya bada umarni da kuma mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.